Allahumma kuɗiɗina. Amin. Kama kuɗiɗi ta sahibu kuɗi. Kuɗan kabiran ya Allah. Amin. Wa tan motatan furadiyatan au tan au marsidiya. Amin. Au indaskoshiya au kundaskoshiya au fomatikiya. Amin. Allahumma rzuquna gidan beniyan bantileshiyan. warzuquna shinkafatan gwamnatiyatan allati la tsakuwa fiha wa la tsinta warzuquna shaddatan galiliyatan amin warzuquna atamfatan kodebuwiya amin allahumma amin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin amin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun amin wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil